rundunar tsaron farin kaya da ake kira civil defense a takaice ta ce ta kame mutane 848 cikin shekaru biyu da goma sha shida da ake zarga da aikata laifuffukan fyaɗe da fashi da makami da satar shanu da ta'addancin boko haram da fasa bututun mai da ma kira bumabumai da kuma wasu dangogin laifuffukan na daban kwamandan rundunar tsaron farin kaya na civil defense ɗin da ke jihar borno abdullahi ibrahim ne shaida manema labarai hakan a garin maiduguri ya cikin wannan shekarar ta gabata sun samu nasarori da dama wajen kame wasu bata gari da ma nasarar karbo wasu kudade da suka haura naira miliyan 65 daga wajen wasu mutane ciki har da 'yan kungiyar asiri da ma 'yan damfara da aka fi sani da 419 kwamandan ya dai min karin haske game da irin nasarorin da suka samu cikin shekarar 2006 kamar haka saboda wannan ci gaba da aka samu na yaki da ta'addanci kusan mun kama mutane kusan 848 mun yi kokari mun kai kotuna muka samu nasara akan 159 wanda yanzu suke hannu kusan 217 wanda ake bincike wani zai tambaya ce to kudade nawa aka samu a cikin wannan abubuwan mun samu miliyan 65 da digo uku kuma a cikin wannan ah, laifukan da aka zo aka kawo mana kara mun yi kokari mu samu jama'a kudadensu kusan miliyan 29 da shida sannan kuma yanzu kusan miliyan 35 muna nan muna bin sawu wani irin laifuka ne waɗannan laifuka kusan 848 da kuka kame akwai laifukan da suka shafi aikinmu gadan-gadan na farko ya kasance man da bututun mai da ake fasawa ko mai da ake fita da su da barauniyar hanya akwai kuma wanda ya danganci zancen daukan ma'aikata wanda za su ma mutane karya su ce za su ba su ah, aiki wanda akwai inda ma muka ga a cikin akan ɗin mutum guda yana da kusan miliyan 27 ga gani to duk nan mun kama su akwai dafuka da suka fi fyaɗe kuma zamba cikin aminci. Wurin kaɗai kamar akwai wasu ma kayayyaki da ka nuna mana waje har da wasu magungunan fulawa kamar da ka nuna cewa ba gurbatattu ne kuma bayanin ka na turanci akwai bayanin da kai ni cewa an yi kokarin ma shiga da wasu kayayyakin abinci wanda gurbatattu ne zuwa sansanin yan gudun hijira eh to gani ya kori ji ai kun gani yanzu sun rashin tosayi na mutane ga mutane suna cikin bala'i da komai amma wasu ɓata gari sun je sun shigo da wannan fulawoyin suna sakawa a buhuna suna saya jama'a muka kama wannan abun sun yi yunkurin su ba mu cin hanci muka ki ba inda ba su je ba batun abincin da ake kokarin shigarwa sansanin yan gudun hijira gurbatacce ba eh, wannan masara ce da komai amma ba samu nasara ba sun shiga mun kame su sannan yanzu suna gaban kula eh, kamar akwai irin matsalolin da ku fuskanta ne a wannan shekara mai karewa kamar yadda na faɗa muku na rasa kusan ma'aikata na kamar yadda sojoji da 'yan sanda su ma suka dole ya shafe mu amma wannan zai eh, sanya mana gwiwoyin mu ba har yanzu muna yi sannan kuma mun gode shi kwamandan janar dina ya yi kokari an biya eh, matansu da 'ya'yansu wanda suka eh, rasa rayukansu adadin su kamar yadda na faɗa muku 75 wanda an same su ne suna mitin ma a ofis aka tun shekaru biyu da uku da suka wuce akwai wanda kuma har yanzu dai ba za mu ce sun rasu ba kuma amma har yanzu muna neman muna addu'an cewa Allah ya kawo su eh, to wanda suka bace goma sha biyar kwamandan rundunar tsaron farin kaya wato civil defense abdullahi ibrahim kenan ke bayyana irin nasurori da kuma kalubale suka fuskanta a jihar borno cikin shekarar 2016 haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya